هذا هدى والذين كفروا بايات ربهم لهم عذاب من رجز اليم wannan littafin da muka saukar da shi ga manzonmu Muhammad mai shiryarwa ne zuwa ga tafarkin gaskiya waɗanda suka kafirce wa ayoyin Ubangijinsu waɗanda ya saukar manzansa suna da azaba mai tsananin ciwo.